mai wa'azinmu na gaba sheikh abdulrazak yahaya haifan tare da shi tare da shi akwai ismaila mai duguri ismaila mai duguri tafaddal ismaila mai duguri tafaddal mara ismaila mai duguri tafaddal kafin ya iso akwai kuma sunna miƙe in ji sheikh in ji sheik abdullahi balalau shugaban izalin bida da mata sunna wajibi ne a yi sunna a miƙe babu wani karkacewa daga alkurani da hadisi in ji shugaban ƙungiyar izalin bida da mata sunna ina ma su maida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله وعملوا الصالحات جنات صدر جنات صدر من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم نعم. الحمد لله المتفرد في صفاته بالجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالسنة والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين. وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان آمين. ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته annu'manu bin bashir sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aljama'atu rahmatun wal furqatu azabun rahmatun wal furqatu azabun haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce hadisin al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Muflih al-Maqdisi ɗaya daga cikin fitattun almajiran shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara 671 da suka wuce yana da littafi al'ada bu shari'iyya wal minahul mar'iyya a mujallar na farko shafi na 313 wannan malami yana cewa akasarin malaman hadisi mafi yawan malaman hadisi sun ce hadisin nan na annu'manu bin bashir yana da kyau yana daga cikin hadisai da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljama'atu rahmatun wal furqatu azab haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce daga cikin malaman hadisi waɗanda suka ce hadisin nan yana da kyau akwai al-imamu shaukani rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-fawaidul majmu'a fil ahadithil mawdu'a yana kitabul iman hadisi na 1169 don haka hadisi ne da yake da kyau in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3109 da silsilatu sahiha hadisi na 667 don haka ya kamata mu yawaita addu'a saboda cimma wannan rahama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ana samunta a cikin haduwa tunda ya tabbata cewa haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce ashe akwai buƙatar mu rika roƙon Allah ya sa mu dace da wannan rahama wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa cikin haduwa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi haka kamar yanda labari ingantacce ya zo cikin sahihul adabil mufrad hadisi na 630 hadisin shaqiq bin salama ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi bin mas'ud sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ɗan Mas'ud inji wannan almajirin nasa Shaqiq binu Salama yana cewa kana radiyallahu anhu yukthiru an yad'u bi ha'ula'il kalimati Abdullahi bin Mas'ud yana yawaita addu'o'i da waɗannan kalmomi yana cewa rabbana za ta bainina ya Allah ka shirya tsakaninmu wahdina subulal islam a wata riwaya subulal salat ka shiryar da mu tafarki na tsira wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur kuma ka fitar da mu daga dufai zuwa ga haske wasrif 'anna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ka kawar mana da alfasha alfashar da ta bayyana da kuma alfasha da ta buya wannan addu'a ta tabbata daga bakin abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan addu'a tana cikin littafin al-musamman na ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala idan ka duba kitabu du'a babu ma ja'a an abdullahi bin mas'ud fi du'a yana mujallar na bakwai shafi na 85 akwai matsaloli guda uku muhimmai waɗanda ya kamata mu sani game da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsala ta farko ba kowace haduwa ce ya kamata musulmi ya so ta ba domin ba kowace haduwar ce ake samun rahaman nan da manzon Allah ya ta ba ba kowace haduwa ce ake samun rahama wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cikin hadisi da ya inganta ba Abdullahi bin Mas'ud nan sahabin manzon Allah wanda labari ya tabbata yana yawaita addu'a Allah ya shirya tsakanin musulmai yana daga cikin mafi ilimin sahabban annabi Muhammad yana daga cikin waɗanda manzon Allah ya ba da umarni a ɗauki alƙur'ani a wajensu kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari kitabu fada'ilil haka in ka duba sahihu muslim kitabu fada'ilis sahaba zaka ga wannan hadisi da manzon Allah ke kwaɗaitar masahabbai in za su ɗauki alqur'ani su su ɗauka wajen wasu sahabbai manzon Allah ya sanya Abdullahi ɗan Mas'ud a ciki Abdullahi bin Mas'ud yana bayani akan maganar manzon Allah aljama'atu rahmatun haduwa rahama ce kamar yadda ɗaya daga cikin almajiransa ya ba da labari ana kiransa amru bin maimun al'audi mutumin kufa saboda abdullahi bin mas'ud ya zauna a garin kufa wacce take kasar iraki a wannan lokaci ya ce masa ya amru bin maimun ya kai amru ɗan maimun kadu kuntu abunnuka min afkahi ahli hadhihi alqarya na kasance ina tamanin kana cikin waɗanda suka fi fahimtar addini daga cikin mutanen wannan garin atadiri mal jama'a ko ka san mecece haduwar da manzon Allah yake faɗin cewa ana samun rahamar a cikin rahamar Allah a cikinta Amr bin Maimun yace kultu da sai nace ban sani ba abdullah bin mas'ud yace aljama'atu ma faƙal haqqa haɗuwar da ake samun rahamar Allah a cikinta ita ce haɗuwar da ta dace da gaskiya abdullahi dan mas'ud yace wa in kunta wahadaka kuma da kai za zaka rage a duniya idan aka waye gari kai kaɗai ka rage a duniya wanda ke riko da sunnar annabi Muhammad to kai ne kake samu rahamar Allah da ake samu cikin haduwa waɗancan da suka haɗu? saɓanin riko da sunnar manzon Allah ba su samu wannan rahama don Allah ka nemi littafin alimam Abul Abu al-Qasim Hibatullah bin Hassan al-Lalaka'i wanda ya rasu shekara 2016 da suka wuce littafin da ake kira sharhu usuli I'tiqad Ahli sunnati wal Jama'a a mujallar na farko shafi na 122 hadisi na 140 hadisi ne da ke da isnadi mai inganci kamar yadda ya zo cikin at-ta'liqu ala mishkatil mafabiya mujallar na farko shafi na 61 akan wannan dalili muke fahimta cewa abinda ake la'akari da shi game da maganar manzon Allah cewa haɗuwa rahama ce abin da ake la'akari da shi shine muwafaqatal haqq dacewa da gaskiya wacce gaskiya ake magana a kai ita ce gaskiyar da musulman farko suka tabbata a kanta ba musulman karshe ba don haka ba wai haɗuwar kanta ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana samun rahamar Allah a ciki ba ba wai haɗuwar ce kaɗai ake samun rahamar Allah ba ana la'akari ne da me aka haɗu a kai shin an haɗu ne akan gaskiya to za a samu rahamar Allah idan an haɗu ne akan ƙarya to ana samun fushin Allah subhanahu wata'ala don Allah ka duba littafin Igafatul Hasan min Masayid Shaytan littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallal na farko shafi na 69 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cewa fal basiru sadiqu mutum idan yana da basira mutum idan mai gaskiya ne la yastauhishu min illatin rafiki karancin abokan tafiya baya damunsa idan mutum mai gaskiya ne mutum mai basira ne karanci na yawan abokan tafiya bai damunsa yana cewa wala min jiki kai ko da an rasa abokan tafiya tare da mutum wannan bai damu shi abin la'akari shine idan tash'ara qalbuhu muwafaqatan ra'il ra'ilil awwal idan da zuciyar mutum ta dace da tafiyar musulman farko halayyanka sun yi muwafaka da halayyanka sahabban manzon Allah to karka damu in ma duniya ta juya masa baya ibn al-qayyim al-jawziya yace wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من يطيع الله والرسول الله سبحانه وتعالى يتي وند يبي الله يبي منظم الله الله كسامو إياه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya mutu ni'ima a ranar tashin kiyama minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin waɗanda za a ku da su kenan a ranar tashin kiyama sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa abokan tafiya da waɗannan wannan abota ta yi kyau abokin tafiyanka ya kasance sunnar annabi Muhammad sunna sak bid'a sama. sai dai kuma zalikal fadlu min wannan falala ce ta Allah har in kaga kana riko da sunnar manzon Allah kai ma Allah godiya wallahi rahama ce ta Allah wa kafa billahi alima kuma Allah ya san waye cancanta a sa shi cikin tawagar annabawan Allah Allah ka sa mu na ciki فالحق يعرف بموافقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة تينا أكي سنن قتيا باء سنن قتيا تكركتا ورمالني أزامننا باء سنن قتيا ترأي مالني أزامننا ana sanin gaskiya ne ta riko da alkur'ani da riko da sunnar manzon Allah ya dace da fahimtar magabata waɗanda suka yi riko da sunnar annabi Muhammad Al'imam imam Abdurrahman bin Amr al wanda ake kiransa al-imam ya yi yayi zamani ɗaya da al Malik bin Anas da kuma al Abu Hanifa Allah maɗaukake ya musu rahama al-imam auzai yana cewa alaika bi athari man salafa ka yi riko da labarin da ka samu na musulman farko irin halayyansu irin ɗabi'arsu irin tafiyarsu wa in rafa bakan nasu ko da mutane duk za su yi watsi da kai wa iyaka wa ra'ayar rijali ya ce ka kiyaye bin ra'ayin mutane wa in zakharafuhu bil qawli ko da sun kawata ra'ayinsu din nan da magana don haka abin da za ka yi la'akari da shi wato shi ne fahimtar salafu salih magabata na kwarai ka yi riko da wannan ko da duniya za ta kika wanda al'imam muhammad bin hussein al'aturri ya kawo a littafinsa kitabu shari'a ta sunna hadisi na 58 bi isnadin sahihin yana ma cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fakulihi littafin ibnu abdulbarri hadisi na 272 don haka malaman sunna suna cewa haduwar da ake samun albarka na Allah haduwar da ake samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala a cikinta ita ce haduwar da ta dace da gaskiya ita ce haduwar da ta dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai littafin da ake kira kitabul ba'isi ala inkarin bid'a wal hawadith littafin a sheik abu muhammad Abdulrahman bin ismail wanda aka san shi da suna abu Shaba al-maqdisi shekararsa 769 da mutuwa allah maɗaukaki ya masa rahama wannan littafin yakan zo da sunan al hawadisu wal bid'a wannan malami yana cewa haisu ja al'amru bi luzumil jama'a duk inda ka samu hadisin manzon Allah yana cewa ka lizimci haduwar jama'a ya ce falmuradu luzumal haf abinda manzo Allah yake nufi shine kalizimci gaskiya inda duk kaji an ce a bada haɗin kai wajen tafiya to abin la'akari shine a bada haɗin kai wajen riko da sunnar annabi Muhammad duk inda ka gani ya rubuta littafi ne musamman akan bayanin bid'a da kuma haɗarinta. duk inda ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a lizimci haɗuwar jama'a a guji raguwa. to ba wai haɗuwar kaɗai ake dubawa ba ana la'akari ne da gaskiyar da ta haɗa mutane wanda hatta ibn abil izzil hanafi ya kawo magana nan a littafin sharhul aqidati tahawiyya a mujallar nabi shafi na 360 da kuma ibn al-qayyim al jawziya a littafin sa ilamul muwaqqi'in yana babi na tagayirun fatwa wakti lakuha a mujallar na uku shafi na 309 har zuwa shafi na 389 yana magana akan me ake nufi da haduwan kai a fahimtar salafus salih ya kawo maganar al'imamu nu'aimu bin hammad al'imamu nu'aimu bin hammad shekaransa 2,205 da rasuwa yanzu rahimahullahu ta'ala yace idza fasadatil jama'a idan jama'a ta lalace haduwa ta baci haduwar ta kasance akan sunnar manzon Allah ba fa alayka bima kanat alayhi jama'a qabla an tafsuda sai ka yi riko da abin da jama'an farko suka yi riko da shi kafin jama'an yanzu su lalace matukar kana so ka tsira ka yi riko da abin da musulman farko suka yi riko da shi ba abin da musulman ƙarshe suke riko da shi ba ya ce wa in kun tauhadaka ko da kai kadai ne fa innaka antal jama'a hina izin. a wannan lokaci kai kaɗai din nan kai ne jama'an da take samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda al-Imam al ya kawo maganar a cikin littafin a sunan kubra Ibn al-Qayyim al-Jawziya da ya kawo maganar al-Imam nu'aimu bin hammad rahimahullahu ta'ala wallahi ibn al-qayyim sai yace la ilaha illallah wannan malami ya mana attack ya gama magana yace la ilaha illallah ma ashbaha al-lailata bil bariha me yayi kaman daren yau da jiya me yayi kaman daren yau da jiya wahiya sabilul mahya li ahli sunnati wal jamaa hatta yalqaw rabbahum wannan ita ce ta farki wanda tuni Allah madaukaki ya riga ya tsara ma ahlus sunna wal jamaa hatta yalqaw rabbahum har zuwa ranar da za su hadu da mahalicin su wama ba alaiha salafuhu abinda magabata suka tafi akai kenan riko da gaskiya wa ha khalfuhum na baya kuma shi suke jira yana kawo aya ta 23 ta suratul ahzab min almu'minina rijalun sadaqu liman mu'minina rijalun sadaqu ma adullah alayhi سبيلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه daga cikin maza in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda sai wanda Allah ya masa rahama daga cikin maza akwai waɗanda sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah wannan alkawari na riko da alkitabu wa sunna sun riƙe wannan alkawari har zuwa mutuwarsu faminhum man qada nahbahu wani ya biya bukatarsa wa minhum man yantazir wani kuma yana nan yana jira wa ma baddalu tabdila ba su canza wannan alkawari ba liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله na بصدقهم lallai Allah zai تنبيه masu gaskiya game da gaskiyansu a ranar tashin kiyama duk wata kalma da muka faɗe ta akan mimbari sai mun mai da bayani akan ta asirin hisabi Allah ka samu yi gaskiya Allah zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu wa yu'azziban munafiqin nas'alullah as-salamata wal afiya Allah zai yi azaba ga munafikai in sha'a in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu inna Allah kana ghafurar rahima اللهم أصلح ذاك بيننا واهدنا سبل الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور مسألة تبيو ba a samun rahamar Allah idan an haɗa kai da mai ɓoye gaskiya wallahi wannan ba magana ta bace manzon Allah ya ce aljama'atu rahmatun haɗuwa rahama to duk mutumin da ya ɓoye gaskiya in ka haɗa kai da shi ba ka samun wannan rahama ta Allah saboda Allah matsaukaki ya riga ya tabbatar wanda ya ɓoye gaskiya guda ɗaya to yana tare da siffar tsinuwa tashi wannan yana cikin alkur'ani kun sani aya ta 159 innal ladina yaktumuna ma anzalna innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal hudani من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي waɗanda suke ɓoye abin da muka Allah ya saukar da alkur'ani ya kawo mana sunnar annabi Muhammad ya bayyana albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi bayan mun gama bayanin sa ga mutane abu na cikin alkur'ani abu na cikin sahihul bukhari sahihu muslim yana cikin littafai na ashabu sunan sai malami ya boye ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'antarsu, su wa ya la'anuhumul la'inuna masu tsinuwa suna la'antarsu? su Abdullah ibn Abbas ce jami'ul khalaiqi illa al-jinn wal dukkan halittu suna la'antar wanda ya ɓoye gaskiya in ban da ɗan adam da aljanu al'imam muhammad bin ali a shaukani a tafsirin safatul kadir na wannan aya a mujallar na farko shafi na ɗari da biyar Da wa fi hadhihi al-aya min al shadid ma la yuqadaru qadruhu hukubar Allah da take cikin wannan aya babu mai iya kimanta girmanta girmanta ya kai makura fa inna man wanda aka ce masa Allah ya la'ance shi wa la'anahu man yata'atta min hula'anu min ibadihi duk wanda tsinuwa take iya zuwa daga gunsa daga cikin bayan Allah ya la'ance shi a ce maka Allah ya la'anci wannan masu la'anta sun la'ance shi al-imamu shaukani yace qad balaga min ash-shaqawati wal qusran ila al-ghayati allati la tulhaqu wa la yudraku kunha lalacewar al'amari ga wannan mutumin taɓewa gare shi da asara ta kai makorar da ba ɗan adam da zai iya suratawa duk wanda aka ce maka Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi me yasa muka ce wanda ke da siffa ta la'anta idan aka haɗu da shi ba a samu rahamar Allah saboda asali a harshen larabci haka ma idan ka duba bayanin malaman sunna idan aka ce alla'ana ma'ananta at-tard wal ib'ad an rahmatillah kora da kuma nisantar da mutum daga rahamar Allah subhanahu ta'ala. wannan in ka duba littafin tafsiri haka zaka samu me ake nufi da Allah an ciwa ne ana nufin an nisantar da shi daga rahamar Allah wanda in ka duba makayitul luga littafin abul hussein ahmad bin faris wanda ya rusu shekara 1044 da suka wuce a mujallar na biyar shafi 255 haka litanul arab littafin ibn manzur mai rasuwa shekara 723 da suka wuce a mujallar na goma sha uku shafi 387 mufradatu alfadil qur'an littafin arragibul eh, isfahani wanda ya rasu shekara 932 da suka wuce Hakanan nan abul abbas al-imam al-qurtubi malamin al-imam da ya rubuta tafsiri uh, na al-qur'ani ya rubuta wannan littafi da ake kira al-mufhim lima ashkala min talqis sahihi muslim idan ka duba mujallar na shida shafi na tara, waɗannan malamai suna cewa in aka ce tsinuwa ana nufin nisantar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala hada fi shar'i al-bu'du an rahmatillah idan aka ce wane yana da siffa ta tsinuwar Allah da ya nisanci rahamar Allah manzon Allah ko yace aljama'atu rahmatun haduwa rahama ce shin za a samu tufka da warwara cikin maganar manzon Allah to gaskiya guda ce shi yasa bahaushe yace daga kin gaskiya abinda zai gwada muku wannan misali shine labarin da Imran bin Husayn ya bayar sahabin manzon Allah bainama rasulullahi fi ba'd asfarihi wata rana manzon Allah yana cikin tafiya da sahabbai wa mar'atun ala naqatin laha wata mata tana da taguwa raƙumi tana kai wannan raƙumi tana wahalar da ita fala'anata sai matan ta tsine ma raƙumin wannan tsinuwa sai ta iso kunnar manzon Allah manzon Allah ya ce mata a anha ku dauke kayan ku daga kan wannan rakumin wada uha ku kyale ta ta kama tafiya ta shiga daji fa inna ha mal'unatun don kuwa wannan raƙumin akwai siffar la'anta a tare da ita wanda ke da siffa ta la'antar Allah ba a tafiya da shi jama'a imran bin hussein ya ce fa ka an anzuru ilaiha ya ce wallahi kamar yanzu ne kamar gata ina gani rakumin taguwar gata na tana tafiya warka a ta julufin nazi ta kutsa wannan ta shiga nan ta fita cikin mutane imran bin hussein ya ce ma ya arihu laha ahadun babu wanda ke tsara wannan rakumi saboda babu mai son ta babu mai son wannan taguwa saboda Allah an ci taguwan manzon Allah yake a kyale wannan taguwa yi tafiyarta dalili saboda tana da siffa ta tsinuwar Allah hadisin nan yana sahihu muslim kuma yana irwaul galil ah, hadisi na 2183 yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2794 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 2560 irin wannan labari ya zo daga sahabin manzon Allah da ake kira Abu Barzatal Aslami Nabulatu bin Ubay yace bainama jariyatun ala naqatin alaiha ba'du mata'il qaumi wata baiwa tana tafiya da raƙuminta tana da taguwa akwai kayan jama'a akan wannan taguwa id basurat bin nabi wannan baiwa wato wannan mace da take da wannan taguwa ana tafiya tare da manzon Allah raƙumin sai yana bata wahala raƙumin yana mata tangarda ta daga ido sai ta hangi manzon Allah yayi nisa za a tafi a barsu fa sai sai tace halillahumma Mal'anha. ya Allah ka saukar da tsinuwarka akan wannan tun tunda har ta jinkirta tafiya ta tare da sahabban tare da annabi sallallahu alaihi Wasallam. wannan tsinuwa ta isa kunnar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tufahibna naqatun alaiha la'ana in dai akwai taguwa da take da tsinuwa to wannan taguwa ba ta yi tafiya da jama'an mu manzo Allah ya ce ba za a yi tafiya da wannan rakumin ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ayyimullah ina rantsuwa da Allah la tusahibna rahilatun alaiha la'natun min Allah ba zai yiwu in yi tafiya a cikin tafiyar a samu raƙumin da aka tsine mu ba wanda yana fahimu musulun kitabun birri wa wal'ada babu na babu Allah al-la'ani dawabi wa ghayriha don haka bayani zo a cikin littafin da ake kira kitabul furu littafin almajirin shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah al-imam muhammad bin muflih al-maqdisi idan ka duba kitabun nafaqati mujallar na biyar shafi na 611 idza la'ana amatahu idan mutum ya la'anci baiwarsa au milkan min amlakihi ko ya la'anci wani abu da ya mallaka daga cikin dukiyansa kamar misali ya la'anci baiwa fa ala ahmad fahimtar al-imam ahmad bin hanbal yajibu ikhraju zalika min min mulkihi idan mutum ya tsine ma bawansa to rabuwa da wannan bawa wajibi ne a kansa idan mutum ya tsine ma dabbansa to rabuwa da wannan dabban wajibi ne a kansa saboda abinda manzon Allah ya hukunta a nan fa yu'tiqul abudu wa yutafaddaqu bi shay don haka in bawa ne sai a yanta shi idan kuma dukiya ce sai a yi sadaka da ita li'annal mar'a la'anat ba'iraha fa qala sallallahu alaihi wa sallam la yashabna mal'unun khallihi saboda wannan baiwa da tala an ci raƙumi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace raƙumin da ke tare da tsinuwar Allah bai tafiya da mu ku kyale wannan raƙumi ya tafiya ta na yi magana matsaloli guda biyu an ce min lokaci ma yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله يرجع za mu haɗu bisa ga yarda Allah za mu haɗu a wani wa'azin zai ci gaba da abin da ya rubuto in Allah da malam Allah saka da alheri